Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 18 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da tsokaci bayan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu gwamman mutane a hanyar Abuja zuwa Kaduna. wannan abin da ya faru na kama 'yan kasuwanninmu a kan hanyar kano abuja kaduna wallahi ya tayar mana hankali mun shiga rudani za kuma a ji cewa bayan da wata kotun tarayya a najeriya ta ki bada belin shugaban kungiyar ipob mr namdi kanu masana na shari'a da sauran jama'ar kasar na bayyana ra'ayoyi mabambanta muna tafe da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Yawan masu kamuwa da cutar corona na karuwa a Amurka kuma da alamar abin zai kara muni cikin watanni masu zuwa a cewar jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayya a wani gargadi na yau dinnan laraba suna masu kiran hukumomin wuraren da abin ya fi muni da su duba yiwuwar sake kiran jama'a su rika saka takunkumin kariya musamman ma a wuraren da aka ɗan taru. yawan karuwar masu kamuwa da covid-19 da kuma waɗanda ake wato kwantarwa a asibiti na ƙara yawa Uh, kuma da alamar dai hakan ya biyo bayan bullar cutar a wasu wurare da a baya ba a gani ba a harin yanzu dai cutar ta fi daɗa yaduwa ne a arewa maso gabashi da kuma yankin yamma ta tsakiya to amma ƙara yaduwa da cutar ta yi a baya da kuma yadda ta bazu a yanzu na nuna cewa cutar ta daɗa yaduwa ne a faɗin ƙasar a cewar dr rochelle walensky shugabar hukumar cdc a yayin wata hira da manema labarai a fadar white house koriya ta arewa na shirin bullo da tsarinta na tunkarar barkewar covid-19 inda mutane akalla miliyan ɗaya da digo bakwai suka kamu da zazzabi bayan ah, wata mummunar barkewar da cutar ta sake yi tun daga ƙarshen watan afrilu hukumomi a pyongyang sun yi ta nuna alamar cewa suna ganin covid-19 din da ake ta kamuwa da ita a zahiri zazzabi ne kawai saboda ba ta da ingantaccen tsarin tantance waɗanda suka kamu da covid-19 ta wajen gwaji hasalima har yanzu ba su da wato wasu ingantattun tsari da suke ganin idan aka bi su za a kawo ƙarshen matsalar an ma samu ƙarin mutane 232,880 da suka kamu da zazzabi a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau dinnan laraba suna masu danganta wannan bayanin da hedkwatar hukumar gaggawa ta yaƙi da annoba. ma'aikatar tsaron rasha yau dinnan laraba ta ce sojojin ukraine 959 wato sun miƙa wuya a wannan makon a inda suka ja daga a ƙarshe a mariupol da aka yi wa ƙawanya wani mai magana da yawon ma'aikatar ya gaya ma manema labarai cewa wannan adadin ya hada da sojoji 684 da suka miƙa wuya cikin sa'o'i 24 da suka gabata jami'an gwamnatin ukraine ba su da wato ba su tabbatar da wannan adadi ba mataimakiyar ministan tsaron ukraine anna maliyar shekaran jiya litini ta ce mayakan ukraine sama da 260 sun fice daga rusasshen gidan kamfanin karafa na azostal suka kai kansu wurin sojojin rasha bisa ga adadin da rasha ta bayyana rasha dai ta yi wato bata tabbatar da wannan adadi ba sabanin hakan ukraine ta ce a kammala aiki ne sojojin suka yi kafin suka fice daga wajen gamayyar jam'iyyu uku da ke mulkin kasar jamus na shirin tsige tsohon shugaba gahers roda daga mukaminsa na yanzu saboda ya ci gaba da dasawar da ya dade yana yi da rasha tare kuma da kare dasawar duk wadda yakin da ake yi a ukraine jam'iyyar social democratic party ta su shiroda yau laraba ta ce mambobin kwamitin kasafin kuɗi na majalisa sun yanke shawarar gindaya sharaɗi cewa wasu daga cikin abubuwan da wato abubuwa na alfarma da tsohon shugaban ƙasar ke samu za su danganta ne ga ayyukan da yake yi a zahirance a maimakon kawai don matsayinsa na tsohon shugaban ƙasa. Shiroda yana wato na daɗa zama saniyar ware a 'yan watannin nan saboda aikin da yake yi ma wani kamfanin makamashi mallakin gwamnatin Rasha ɗan shekaru 78 ɗin. shine ciyaman ɗin kwamitin da ke sa ido kan kamfanin makamashin rasha na rosneft kuma yana da alaƙa da ayyukan shimfiɗa bututu na nord stream Ƙasar Zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya da a ba ta dama ta sayar da ɗimbin wato haurukan giwa da ta kwato daga waɗanda ba su da wato izinin tarawa tana mai cewa dala miliyan 600 da take kyautata zaton za ta samu idan ta sayar ana matuƙar buƙatar sa ne wajen ayyukan kare giwayen ƙasar waɗanda ke ta ƙara yawa wanda hakan kuma ke zama haɗari. jami'ai daga hukumar gandun dajin zimbabwe suna ta nuna wato sun nuna wa jakadun kasashen mambobin wato kungiyar tarayyar turai tarin haurukan giwan da aka kwato daga masu farauta ba bisa ka'ida ba da kuma waɗanda aka kwaso daga giwayen da suka mutu jami'an gwamnatin zimbabwe sun yi kira ga kungiyar tarayyar turai din da sauran kasashe da su goyi bayan sayar da haurukan giwan wanda hukumar kasa da kasa ta kula da wato halittu da ke fuskantar hadari cits a takaice ta haramta a shekara ta 1989 kasashen finland da sweden sun gabatar da takardunsu na bukatar shiga kungiyar kawance ta sojojin NATO. bayan mamayar ukraine da rasha ta yi da ta dada bukatar yin hakan sakatare janar din neto john stoltenberg shine ya bayar da wannan sanarwar a yau dinnan laraba a hedkwatar kungiyar da ke brussels a ganga da jakadun kasashen biyu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Watanni biyu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari kan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna, 'yan bindigar sun sake tara hanyar mota da ta taso daga Abuja zuwa Kaduna a ranar Talata tare da yin garkuwa da fasinjoji da dama. wakilin mu Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoto. A jiya wani mummunan farmaki da gungun 'yan bindiga da suka ƙara kaiwa hanyar Abuja zuwa Kaduna. ya yi sanadiyar sace gomman matafiya a ciki har da mata da ƙananan yara. A dai garkuwa da mutanen na jiya ya kuma rutsa da wasu 'yan kasuwa da suka tashi daga Abuja zuwa Kano don sayayya. A lamarin kuma da mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Isa Adamu ke cewa suna cikin rudani. Sanin kowa ne cewa ita so ita ce cibiyar kasuwanci a arewacin Najeriya. Yau a matsayin mu na 'yan kasuwa ba za mu samu daman da za mu iya zuwa Kano misali mu koma inda wuraren da ba. To wannan abu ne wanda cewa za a samu hauhawan farashin kayayyaki a sanin wurare. Saboda haka a gaskiya wannan abin da ya faru na kama 'yan mu a kan hanyar Kano Abuja Kaduna wallahi ya tayar mana hankali mun shiga rudani yanzu za mu kira mikin gaggawa don mu san cewa ya za mu a yan kasuwan mabita. Tuni da talakawan kasar irin su Alhaji Musa Garo ke daga murya akan wannan matsala. Gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ta tsaya fata duba wannan al'amari saboda ita wannan hanya ta Abuja tsakanin ta da Kano da Abuja ko kuma tsakanin Abuja da Kaduna ita ce hanya ce kwal guda daya wanda duk ta hada nan arewacin Najeriya kuma su da suke da suna da ruwa akan cikin wannan al'amari na magana tsaron nan ya kamata fa tsaya su kula arewa wannan idan aka shi arewa wannan in ka gama duk abin da za ka yi arewa za zaka dawo ka zauna wannan abu bai mana daɗi a ranmu. Dr. Faruk Bibi Rabi Faruk na Jami'ar Abuja na ganin wannan matsala fa kusan a iya cewar ta gagar gwamnatin. Da wasu da wasu da wasu dai gashi dai harkar tsaro dai ta zo ta gagar kundila. Gwamnatin tarayya wace shi take da haƙƙi da ya fi na kowa akan tsaro da hukumomin ta na tsaro gaba ɗaya a gaskiyar magana tun ana ganin kama sakaci ne ana ganin kama haɗin kai ne ana ganin kama rashin sanin aiki ne ana ganin kama rashin san ƙasa ne abin da yake nuna shine gwamnatin ma ta san me za ta iya yi akan wannan ba don da ita gwamnatin da hukumomin gwamnatin ba abin da suka sa a gaba ba kenan. To sai dai kuma masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso na ganin akwai fa abin yi. Kan jami'an tsaro waɗanda suke yankunan da ake aikata waɗannan laifukan domin bana ko shakka cewa suna da masaniya akan abubuwan da suke faruwa domin da hanyoyi da burtala da barayin hanyoyi da kwazazzabai da ƙoramu da dukkanin guraren da masu aikata laifin nan suke bi suna wucewa. jami'an tsaro da sarakunan mu daga tai da hakimai da manyan sarakuna sun san inda waɗannan masu aikata laifuka suke na faɗa na maimaita ina maimaitawa in ba a ɗauki matakai a kansu ba sun ba da damar an je an murƙushe masu aikata waɗannan laifukan wallahi wannan abun faɗi zai ci gaba da yi kamar yadda ya fara. Ƙoƙarin da muka yi domin jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tura Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan. bayan da wata kotun tarayya a najeriya ta ki bada belin shugaban kungiyar ipob da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra mr namdi kanu a zaman da ta yi a baya-bayan nan masana shari'a da sauran jama'a na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta ga rahoton da wakilin muryar amurka a yankin neja delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana bayanai dai daga yankin na kudu maso gabashin kasar na nuna cewa kamin zaman kotun al'ummomin yankin na kudu maso gabashin kasar sun kasance a gida bisa wani umarni da kungiyar ta ipoc ta bayar dangane da haka ne dai na tattaro ra'ayoyin 'yan yankin kudu maso gabashin kasar kuma ga abin da suke cewa ahambu gusku obara ma'azi nnamdi kalu Yana cewa ne sunana Ogochukwu Francis Okpara ni dan jihar Imo ne kuma ra'ayina a wannan zama na kotu mun tsammaci za a samu belin shugaban kungiyar ta IPOP amma daga bisani kuma hakan bata samu ba. Ina tabbatar muku da cewa idan aka ba da jagoran kungiyar ta IPOP beli zaman lafiya zai samu a yankin kudu maso gabashin kasar. Firstly, they say they granted him bail, he escaped. So, Wannan yana cewa ne sunana David John ra'ayina dangane da hukuncin kotun tarayya akan jagoran kungiyar ta IPOP. Ina goyon bayan kin bayar da shi beli idan kana iya tunawa kotu ta ce ta bayar da shi beli a baya daga bisani kuma ya gudu. kuma ka mai irin wannan hali ba za ka kara bayar da shi beli ba Shi kuwa wannan da ke da suna Victor Injaba ya ce. Um, uh, yana cewa ne jagoran kungiyar ipoc musa inamdi Kano ina tunanin um, cewa uh, dokar kasa ta ba shi damar uh, neman beli a bisa ga haka ya kamata kotu ta bayar da shi beli kuma idan kotun tana gudun wata matsala sai a tattara jami'an tsaro su tsare shi a gida inda za a yi masa daurin talala wannan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar kawo yanzu dai masana shari'a a najeriya na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa barista sadau garba wani masanin shari'a ne a najeriya abinda da kotu ta la'akari ne da shi shine abin da shi namda kano ya aikata a baya da yasa ta ce ba za ta bada belin shi ba to wancan karan da aka bada belin shi ya zo ya gudu ya bar najeriya aka ba da bench warrant duk inda yake a yan sanda su kamo shi su kawo shi kotu ya faɗi dalilin da kotu ba za ta ɗauki mataki a kan shi ba saboda haka a shari'ance eh, haka yana iya faruwa da kotu ta yi yana kan ka'ida. su ma dai masu fashin baki akan harkokin yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da halin da aka shiga farfesa bello bada mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum matsala ta irin na mandukani ita ka sa ga duk wani wanda babba a ƙasar inyamurai inda na mandikan ya fito ya zo shina roƙon shugaban ƙasa a ƙasa inda ake hukunci daga na ana iya gane cewa ashe ga waɗanda ke sa shi duk inda an ka fito nan to amma da abubuwa ne ga sunan kaga an kasa tafiya a yanke mai hukunci sana ko ba a iya ba da shi beli saboda ana kallon me 'yan najeriya za su ce ba don tsoron abin da 'yan najeriya za su ce ba da wannan gwamnati na iya sakin shi lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya a gaida lamido abubakar yanzu kuma ga rahoto na musamman Sana'ar tiredar yawo sana'a ce da ɗimbin matasa musamman yawancinsu daga arewacin Najeriya suka dogara da ita cokan don kare mutuncinsu na tattauna da wasu matasa masu tiredar yawo a game da yanda tiredar yawo ke tafiya a birnin Ibadan. Anas, Anas, me ya sana'a ka tiredar yawo? Wannan sana'a ka daɗe kana yin ta tiredar yawo? A'a, bana na fara. Bana bana na me baka shawar shiga wannan sana'a ta tiredar yawo? Saboda na ga 'yan uwana yaro suna yi sai na ga sha'a ni ma ce ita zan yi tana biya ma bukata an sha ma Allah za ta biya min bukata banan nan da ka fara wannan tireda akwai wani abu da ka yi wanda ba za ka manta ba a cikin wannan tireda ta yawo amma baka sai ko akuya ko kaza ko zabo ko wani abu ba ka aje bana ga gaskiya ban sai komi ba ni dai in dai ni ban sai ba to amma sallah karama ba ta dade da wucewa ba ka yi tufafin sallah cikin wannan sana'a ta tire da yawo gaskiya ban yi ba ba kai tuwashi ba Eh, eh to me yasa gaskiya ganin ni in ni sana'a ta za ta dan rage yana da yan wasu sai ni gaskiya ba zan yi ba yana da wasu tawaki nace tunda yana da wasu sai dai in sa su in tafi masallaci da su me ba ka sha'awa har ka shiga wannan sana'a ta tare da yawo abin da yabban shawa na ga uwana na yi ni ma na ga tana da shawa Nace ita zan yi ni ya canza wata sana'a a gaskiya A'a. Ko da ka samu kuɗi baka da niyyar ka canza wata sana'a? Yana da niyya. Wace sana'a kake son ka koma mai? Muna son mu koma mai sana'a shanu. Kana ganin cewa ta ba Eh. Sunana Abubakar. Abubakar kama wannan sana'a kai ta tare da yawo? Insha Allah sigari ne ke yi. To wani gari ka fara wannan sana'a ta tare da yawo? A garin nan ne ka fara sana'a a garin Ibadan. Me yasa ka shiga wannan sana'a? sana'a ce mai wata ban shawa kuma na ga sana'a ana ci gaba shi sa nake yin ta to amma ga kuna kuna kuna ta wadari a bakin titi kuna kai kawo a bakin titi ga manyan motoci ga kanana anya ba gani akwai hadari eh to ba hadari insha Allah duk abin da kake yi idan dai ka hoke gaskiyarka Allah zai taimake ka akan ta lokacin da ka fara sana'a nan ya kai kamar shekara nawa eh to gaskiya sana'a lokacin da fara sana'a nan sati biyu na fara ta nan zuwa sati biyu na fara ta nan wato baka dare da fara ban na sana'a. To kafin ka fara wannan sana'a wani aiki hake yi koko wace sana'a hake yi? Eh to gaskiya na yi ayyuka da yawa kuma na yi sana'a bakin gwargwado. Na yi sana'a turin baro, na yi sai da lemu da kankana da da biyu. To me yasa ka bar waɗannan sana'o'i ka komo matare da yawo? Eh to kasan ita sana'a tana da lokaci. a wani lokaci kana yin ta za kamar waccan ta fi, ko kana ganin kamar baka samu sai ka ce bare ka canza wata sana'a ka gani wannan mife da ka samu a cikin ta ne to yanzu da ka canza wannan sana'a kaga canji a ciki a insha Allah na ga canji sosai wallahi mm. to kamar da mi kake son ka yi a cikin wannan sana'a a can gaba eh to gaskiya a can gaba ina so in yi abubuwa da dama ina so in yi gida kuma in yi aure kuma in taimaka ma al'umma insha Allah bayan kai akwai wani dan uwanka mai wannan sana'a ta tare da yawo eh sosai akwai su kaman ka taba zuwa wani gari ko wata jiha banda nan jihar oyo da birnin ibadan kai wannan sana'a ta tare da yawo eh gaskiya ban taba shiga wata gari ba ni sana'a sigar idan ba wannan gari ba yanzu idan mutum na son ya fara wannan sana'a ta tare da yawo kamar jari nawa ya kamata ya tanada to sigari ita dai ta kasu kala-kala bakin iya abin da gare ka kana ya aza sigari dubu talatin dubu talatin da biya wasu arba'in wasu hamsin wasu fiye da haka suna azawa eh ka san abin da kake allah yake ya ba haka bakin abin da ke da sa shi za ka aza wannan sana'a tana da matsaloli e to gaskiya bata da matsala zan sai dai yawanci masu yin sigari suna iya kawo matsala me matsala da suke kawowa a wajen sayayya mawakin ka tsaya bakin iya kuɗin da suke sigari wasu ke ƙari akan sigari kuma ba haka ba ne. Tana nan su ɗauki bashi ko ko su ƙara farashi? A'a ba sa ɗaukan bashi sai dai su ƙara farashi. Kuma su ƙara farashi ta yi tsada? Sai ta yi tsada. To me yasa suke haka nan? To ka san kowa da irin tashi rayuwa. Wani yake son ya yi ya kari wani ko bai son yin haka. Watakila don su ci riba da yawa. Yes, don su ci riba da yawa wasu kuma bakin abin da Allah ya ba su za su yi aiki da ita. wurin lahi sakwatista ya bada wakil gamin. Yaya wannan sana'a ta tire da yawa yawo ke tahiya a nan Ibadan. To gaskiya mu tire da mu muna yin ta domin kare maka walakanci domin koyon sana'a ya yi koyon leburanci muna yin tana domin ma samun bakin gwargwaro abinda da man kai lurorin mu shine sa muka yanta tana biya ma bukata wannan sana'a ta tare da yawo gaskiya tana da bukata sosai yanzu kana iya faɗa ma mai sauraro irin abubuwan da kai a cikin wannan sana'a ta tare da yawo gaskiya yana yawo to ba mu kaɗan daga cikin abubuwan da kai cikin wannan sana'a na gina na aure a ciki kuma ga sunan zan yi insha Allah a cikin ta to wani gari ka fara wannan sana'a a cikin garin ganin fara wannan sana'a na ibadan eh to ka taɓa yin wannan sana'a a wasu ƙasashe ko wani gari ban taɓa yanta ba idan ba wannan garin ba yanzu a yi ni kana ciniki kamar nawa to ciniki shi daurawa yake yi wata ran zai baka ya cinikin dubu goma wata ran sha biyu wata ran dubu shida wata ran kuma ba za ka ma hudu ba amma kuma ana cewa ku masu irin wannan tireda ta yawo kuna dan sai da kaya na dan kwalisa ko maye haka me gaskiya abin to gaskiya wasu na sai da wasu kuma ba sa to kai kana sai suwa ban sai da me yasa baka sai da domin ka domin ka maka na balakanci eh, ba sana kware ba ce saboda idan kana yanta kullum ba ku cin kwanci hankali yake ba kullum ka cikin kwankwanto shine saban sai da ka taba koya ma wani wannan sana'a ta tare da yawo gaskiya mun tuwa da wasu muna koya musu domin su masu iya yanzu kamar mutum nawa ka koyawa a to gaskiya shi ma naziru da tashi ta shi ma zuwa gona an koya mishi wannan sana'a to kuma saura gaskiya na manta su wanda an ka wanda ni koya wannan sana'a amma dai suna dan da yawa amma suna da mai bakin sun kai kamar guda mutum biyar ko shidda za su kai biyar amma gaskiya shi ina ban manta ba to duk suna wani sana'a har yanzu gaskiya wasu na yi wasu kuma suna gida cikin yan uwanka akwai mai wannan sana'a akwai masu yi sosai har yanzu a nan ibadan koko a arewa a nan ibadan din ga a taba gwada yin wannan sana'a a can arewacin najeriya a'a ban taba gwada ba sai dai na ibadan sunana faruk faruk kai ma wace sana'a kake yi a nan ibadan to ta da ni na daura kaya ga baro ina zira hitilu da makile da sufa bulu da sauransu da wasu abubuwa ina saidawa amma daga baya na ga abubuwan suna sama kware lokaci don ba taro sai na ci tubarai na rage kayakin na zan daura sigari saboda kasuwancin wani bi za ka samu loki wani biyu kuma za ka ga abubuwan kawai sai a hankali Shi ne dalilin da yasa ni ce kai wannan sana'ar zan daina ta na neman wuri wajen can in samu an kafa shago amma kuma zan lokacin Allah bai hukunci na samu ba sai ji to zan dakata idan dare da rabo insha Allah wata rana za a samu to wannan sana'a ta trader ta fi sana'ar fitila wato ciniki eh wani lokaci tana iya fin ciniki amma kuma ga kaya ga baro yan ga ciniki babu wanda ya kashi riba riba ne insha Allah don saboda 'yan dai ana saye fitila to wallahi insha Allah su kuɗi za ka samu kuɗi nan take amma saboda dalilin na ga abubuwan yana yana ɗaure shi ne dalilin na sa na fasa wannan abun kamar ce nake na fitilu yanzu ya yi ƙasa kenan eh ya ɗan yi ƙasa amma yanzu kuma mutane sun ɗan fara dawowa shi ne dalili kuma da wasu na suna ɗaura amma in baka gane makanta ba gaskiya ba za ka aje komai ba watakila saboda mutane sun tafi gida wurin sallah shi ya kawo rashin ciniki a fitilu kenan eh insha Allah haka ne to yanzu wannan sana'a ko akwai wani abin da za ka yi ikirari ka buga gaba cewa kai a cikin wannan sana'a ta tare da yawo da ka komo ma yanzu to lallai yanzu dai yana dai kan yi insha Allah don saboda ina so in yi gina da darabu samawati ina koma zuwa gira arewa insha Allah zan yi da darabu samawati kai matashi ne eh ni matashi ne sannan kuma ina son matasa su kuma Allah ya ɗaukaka su ya yi sama da su domin su ma so taimaki na ƙasa gare su kuma su yi sama don saboda mi wanda ya taimaka ma dan uwan shi insha Allah shi kuma Allah zai taimaka mai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya A gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba Wasanni a takaice in black stars ta na akono ya bukaci 'yan ghana da su marawa uto agu wadda ake shirin naɗa shi kocin ghana na dindindin baya hukumar kwallon kafa ta kasar ghana ta cimma matsaya da ado wadda ya taimaka ghana ta samu gurbin shiga gasar cin kofin duniya ta fifa a katar a shekara ta 2022 a matsayin kocin wucin gadi ado ya yi fice da nasarar da black stars ta samu a kan abokan hamayyar ta tarayyar nigeria a zagayen share fage a watan maris kuma an ba shi goyon baya jagoranci kungiyar a ayyuka masu zuwa black stars za ta dawo ta taka leda a watan yuni tare da fafatawar neman cancantar shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 da madagascar na yi farin ciki da naɗin otu ado na yi magana da shi kafin ya karɓi aikin ina ganin abin da yake bukata shine tallafi ba wani abu ba ya kara da cewa muna da wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin kofin duniya da na afcon kuma abin da ya kamata mu yi kenan idan muna son kungiyar da kwararrun masu koyar da ita su yi nasara a mako na 29 na wasannin premier league ghana house of oak na maraba ko kuma in ce tana karban bakuncin bibiani gold stars a filin wasa na accra wato accra sports stadium domin karawa a gasar premier din na ghana da ake sa ran fobiyan za su yi nasara rashin lafiya ya girgiza sassanin house of oak gabanin wannan wasa inda aka garzaya da 'yan wasa wasa dai yawa asibiti dangane da wasu cututtukan da ba a sani ba duk da haka hasu dai ta tara tawagar 'yan wasanta kuma suna da tabbacin samun nasara akan abokan karawan nasu hasaf uku ta fahimci cewa nasara za ta kara musu damar kammala ligin din a cikin hudun farko yayin da kuma za su samu cimma mai jagorar gasar wato asanti kwatakwa tawagar ta samuel baidu na iya samun kwarin gwiwa daga irin rawar da ta taka a karshen mako da ya gabata inda ta doki dreams fc ta samu kaiwa wasan karshe na gasar cin kofin fa na mtn a shekara biyu jeri yayin da ya rage saura wasannin shida a kammala premier league din ghana tsohon shugaban kungiyar ashanti gold frederick champion ya ji takaici yadda hukumar kwallon kafar kasar ghana jfa ta mashi da kilabin din na rukuni ko mataki na biyu na wasannin ligin ghana an koma da masu rike da kambi ko kufin firimiyan ghana sau uku mataki na biyu ne tare da inter allies saboda yin magudin wasa tsakanin su an kuma ci kungiyoyin biyu tarar ghana city dubu dari ɗari su da yake mai da matani a karon farko tun bayan da aka yanke hukunci a ranar litini mambar hukumar gudanarwar hukumar ta ghana ya jajanta wa magoya bayan faransa tare da yin kira ga kungiyar da ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin a matsayin ta kungiya abinda ya faru da ashanti gold yana da matukar bakin ciki saboda kungiyar tana ɗaya daga cikin kungiyoyi mafi kyau a kasar su ne na uku a ƙarfi a gasar mu memban na fa ya shaida wa wata kafan labarai da wannan muka so karshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaicen yawan masu kamuwa da cutar corona na karuwa a Amurka kuma da alamar abin zai kara muni cikin watanni masu zuwa a cewar jami'an kiwon lafiya na gwamnatin tarayya a wani gargadi a yau din laraba suna masu kiran hukumomin wuraren da abin ya fi muni da su duba yiwuwar sake kiran jama'a su rika saka takunkumin kariya musamman ma a wuraren da aka ɗan taru. yawan karuwar masu kamuwa da cutar ta covid-19 da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti na ƙara sawa ana komawa ga amfani da shawarwarin hukumar yaƙi da cututtuka ta amurka cdc kan wato da ta kan bayar kamar amfani da takunkumin kariya da sauran matakan kan da garki koriya ta arewa na shirin bullo da tsarinta na tunkarar barkewar covid-19 inda mutane akalla miliyan ɗaya da digo bakwai suka kamu da zazzabi bayan wata mummunar sake barkewar da cutar ta yi ƙasar zimbabwe na neman amincewar al'ummar duniya da abarta ta sayar da ɗimbin haurukan giwa da ta kwato daga wasu mutanen da ba su da wato ba su da hurumin tara haurukan giwan ma'aikatar tsaron rasha yau da laraba ta ce sojojin ukraine 959 su ne suka miƙa wuya a wannan makon a inda suka ja daga ta ƙarshe a birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi gaba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Nick. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu kwana lafiya. Bissalam.